بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na shida ga watan rabi'u thani a wannan shekara ta 1431 wanda yake kuma shine yammaci na 23 22 ga watan uku a shekara ta 2010 miladiyya da zina Allah ta'ala yau za mu tashi babu sadaqatul fitri a cikin wannan littafin mai albarka umdatul ahkam a yadda muke cikin kitabun zaka a darasin mu da ya gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi zaka hukuncinta da waɗanda an karɓa ake ba da kuma a hannun waɗanda ake karɓa da dai abin da ya gabata kan wannan malam ya ce babu sadaqatul fitri babin da zai yi bayanin kan hukuncin zakar kono zakatul fitri ita ce zakar kono ko zakar fidda kai ita wannan zakka kamar yadda hadisi suka bayyana ana fitar da ita ne sanadiyar kammala azumin watan ramalan a nan ba tana da la'akari ne da sauran zakka ba cewar sai abin ya kai nisab idan kuɗi ne sai ya kai dirhami ashirin ko makamantansu wannan zakka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karantawar shi ta nuna ana fitar da ita ne kafin a je sallar idi idan mutum ya fitar da ita bayan ya dawo sallar idi to ya sani fa sadaka ce ya bayar malamai suna cewa shin wannan magana ta zakatul fitri ta zo a cikin alkur'ani akwai magana akan zakatul fitri cikin ayoyin alkur'ani da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi bayani kan faɗin Allah ta'ala qad aflaha man tazakka qad haƙiƙa tabbas dahir aflaha ya rabauta manta zakka wanda ya fitar da zakka wa ma rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fasalla kuma isalla abubuwa nawa kenan uku abu na farko zakka abu na biyu zikiri abu na uku sallah kun gano wannan ko sai zama na qad aflaha man tazakka shine wanda ya fitar da zakatul fitri wa zakara rasma rabbi ya ambaci sunan ubangijinsa lokacin da yake tafiya masallacin idi fa salla isalla sallar idi kun bai wannan da kyau ko sai dai abin da zai nuna maka haka watakila ya sama alamar tambaya ita wannan aya tana cikin surori makiya domin sabbin sun rabbi bikal ala sura ce makiya shi kuma wannan hukunce-hukunce yana daga cikin hukunce-hukuncen da suke a madina kako sura makiya hukunci kuma almadini sai malamai suka ce wannan ai ba sabon abu ba ne sanannen abu ne akwai ayoyin da aka saukar da su amma aiki da su hukuncin su bayanin su da ɗan sauran lokaci kamar yadda umar ɗan khattab yake cewa shi bai san fassara waccan ayar ba saihu zamul jam'u wai walluna dubur bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar sai rana badar kawo kusan suratul qamar sura ce makiya ko ba ka sauran nasi kalu ar kal qamar domin suratul qamar sura ce makiya amma Allah ta'ala Allah ya ce sayihu zamul jam'u da sannu za a rinjayi dubin dubatar taron dandazonsu wai walluna dubur kuma za su juya da baya a guje haka aka kashe mutum saba'in aka kame mutum saba'in a matsayin bursunonin yaki a walan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha huwa min indi anfusikum kun gane wannan ko kaga wannan wannan bayani an saukar da shi ne a makka amma kuma fassara shi ya zo ne a madina daga suka ce dan ba zai zama a wani cin karo ba don waɗancan bayanai sun gabata a cikin suratu sabbi isma rabbika amma kuma hukuncin bayyana shi ya zo a cikin hukunce-hukunce na madina ana abdullahi bin umara radiyallahu anhu qala فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان أي صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير ana abdullahi bin umara radiyallahu anhu qala hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya da shi shi umar shine dan khattab ɗaya daga cikin asharatul mubashsharuna bil janna wa qul inna khairan muhammadin wa zirahu qidamar arjahu wannan kenan shi ufu abanna umar ibn khattab ɗan shi abdullahi ibn umar shi ma sahabi ne ma'ana ɗa sahabi uba sahabi shi abdullahi dan umar yake cewa faradan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faralanta sadaqatul fitri zakar fidda kai ko sadaqatul auqal ramadan zakan azumin watan ramadan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faralanta wannan shi ne wanda ya sanya wannan ya ɗora wannan nufa ala zakari akan dukkan wanda yake namiji wal'unsa da dukkan wacce take mace idan an ce a zakar wanda yake namiji ko da yau aka haife shi mun gano wannan haga na al'unsa dukkan mace ko da yau aka haife ta wal hur Allah ma'aikin Allah ya tsora wannan wajibcin akan duk wanda yake ɗa wal mamluk da ma wanda yake bawa ka san mun yi magana a karatun da ya gabata ba a fitar da zaka gawa ga bayi illa sarakatar fitar kun gano wannan da ke ko sai dai zakar da kai waɗannan su ne nau'ukan mutanen da ake fitowa da zakatul fitiri a zai idan ka kallaci lafazin da ake amfani da su ba a ɗauke ma kowa ba kenan da aka ce zakar dukkan wanda yake namiji in dai sunan namiji yana gasgatuwa a kan shi za a fita mishi wal'unsa da dukkan wacce take mace in dai sunan mace yana gasgatuwa a gare ta ana fitan mata yasa maka ce ko da yau aka haife shi ka gano wannan da kyau ko nan yau azumi 29 da yamma sai aka haifan maka yaro gashi gobe za ka fitar da zakatar fitiri yana ciki kun fahimci wannan da kyau ko aka haifan maka yarinya tana ciki Walhur duk da duk wanda yake da wal mamlu da wanda yake bawa waɗannan su ake fitowa me ake fitowa a matsayin zakar sa'an ta ɓangaren abin awo ana fitar da sa'i ne sa'an idan aka ce sa'i idan aka ce sa'i ana nufin arba'atu amdad mudin hudu shi ake nufi da sa'i guda shi ake nufi da sa'i guda mudin nabi hudu wanda yake akwai babba akwai karami babban shi ne matsayin sa'i guda karamin shi ake aunawa su hudu kaga wannan shine abin awo kenan kowanne mutum guda haka za a fitan mishi na wannan irin nau'ikan abinci ya ce mintama na dabino sa'an min tamar mudinnabu guda sa'i guda na dabino au sa'an min sha'ir ko kuma mudinnabu guda na kankanuwar shinkafa ƙananan shinkafa nauga nauke na muka ambata biyu ƙal sai ya ce fa'adalan nasu bihi sai mutane suka bar wannan suka koma nisfa sa'in suna bayar da rabin sa'i min bur na albur ala wal kabir ga wanda yake karami da ma wanda yake babba tambaya ana ita ce shin waɗannan nau'uka guda biyu dabino da sha'ir su ne nau'ukan da ake fitar ma da zakatun fitr kadai ma'ana su ne amfanin da ake hatsin da ake fitarwa eh to amma rawi ya ce su ana sallam ya lissafa su suka fi shahara a wurinsu shi sa kake jin suna cewa mafi rinjayen abincin mutanen gari ka gane ko mutanen madina wannan shine mafi rinjayen abincin garinsu a cikin masallacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare za ga an kawo kula mai amsa sunan kula wacce ke kana jin cewa da irin wannan kular inda aka bude ta kaji za a gani a ciki kun gane wannan amma ana bude sai ga dabino ne a ciki saboda ne sun mai da dabino abinci duk wanda yake alhaji ne ya ga irin kulawa ta musamman da ake wa biyu kun fahimci wannan da kyau ko so kamar da kasan zaka iya cin tuwon shinkafa miyar kuka tuwon shinkafa miyar wake tuwon masara tuwon ka zaka cika koshi haka mutum zai ci da biyu ya ci ya koshi man gano wannan to yanzu idan muka dawo kan maganar malamai da suke cewa abin da ake nufi shine mafi rinjayen abincin mutanen gari Ta yanzu ku a garinku na mina wani abinci ne mafi rinjaye yadda mai aka fi ci a'a da mai da mai kai ake ci ana cin shinkafa ana cin masara ana cin dawa ana shan dauro ko shi ake ba ku bara busko ana sha ake yi kuna cin doya eh, gari student power sp <laughs> ba west student power <laughs> to a waɗannan nau'ukan abinci wanne ne mafi rinjaye eh yanzu sun ce shinkafa sun ce masara yanzu dai guda biyu masara da shinkafa kun gano yanzu kun yi screening din sauran tun da magana ko dai masara ta zama ta ɗaya shinkafa ta zama ta biyu ko shinkafa ta zama ta ɗaya masara ta zama ta biyu eh ɗaya kenan sai kuma mu sake dawa a cikin su su biyun wanne ne eh? eh eh to amma idan aka ce albalad gari kamar yadda suke nasanta ku ba ku kuke aunowa ba sai an aunowa ku ce. eh eh

eh yawwa ya ce shinkafar akwai ta talakawa eh, akwai shinkafar gwamnati akwai kuma shinkafar gona wanda kuke kira noman katu kun wannan taujihin nashi mai karfi ne idan muka kasa shinkafa gida biyu haka akwai ta gwamnati akwai yar gona to lalle kaga ya nuna da ana cin shinkafan nan sosai da sosai kun bai wannan da kyau ko domin mu kallaci abinci uku fa ake yi da rana da daddare e da safe kun fahimci wannan da kyau ko galibi da safe akan ci abu mai khafif ne haka mara nauyi abin da ya shafi shayi ya shafi kunu ko koko duk waɗannan ba su da zafi ba su da nauyi a jiki kuma suna da zafi amma kallaci abincin da ake ci da rana da ake ci da daddare kun gano wannan idan kana aiki a gona abin nan a shago kai dan kasuwa ne abincin rana me kafi saya kwastoma suke kawo maka masu abinci saboda haka a wannan lissafi na shinkafa ta kasu kashi biyu akwai 'yar gwamnati akwai kuma 'yar gona lalle yana daɗa nuna cewar shinkafa tana cikin kaso bambancinsa da masara ko dai ta buge masara ko masara ta bi ta zaga ba da ƙuri'u ne masu yawan gaske ba haka ne ko ba ka bane mun yi shiru to kun ga wannan zai nuna cewar in ka tashi fitarwa mutum ya hatara sosai da sosai kuma game da abin da masu ya faɗa ya ce kuma zai daɗa gasgatuwa ga abin da mutum yake cewa a ginin shi abin da ma tutu mona ahalikum wa kisatu wa tahriru kama misali a kafaratul abin nan haka dai yanzu a nan gaba daya lissafi ba kawo gero ba dawa na uku ya zo to mutum kaga ba zai zo zakatul fitiri a ce yana ɗebo masara abin da yana ɗebo gero ko dawa yana raba mutane a matsayin zakatul fitiri ba saboda galibin abin da suke ci shine ko dai masara ko shinkafa noman gida wannan yana daga cikin abubuwan da aka fi ci ko dai masara ko shinkafa 'yar gona ko fahimci wannan da kyau za ka ci wani abu eh. eh shi ne eh ita noma ita yake ci watakila akwai ya yi wasu abubuwan ai ko yana da awaki ko yana da raƙuma ko yana da waye duk ya cirke su eh to a ai ba ka da su mutum zai iya sayar a akuya ya sayi abin da zai abin na yi eh, a ba sai ban ce mai sai shinkafa ba ban ce mutane mai da za su fitar da zakar shinkafa ba yawwa muna magana da rufe rinjayen abin da ake ci shine masara ko shinkafa yar gona tsora kan mutum ya tafi fitar da zaka zai fi mai da hankali a kan waɗannan al'amura ɗin misali wani lokaci ake fitarwa wa fi lafzin a wani lafazin an tu'adda qabala khurujin nas ila a fitar da ita a bayar da ita kafin mutane su fita sallah kafin mutane su fita masallacin idi kun gano wannan da kyau ko saboda haka tun ranar ashirin da bakwai ga watan ramadan zuwa abin da isa duk ya halatta a fitar da zakka mun gane wannan ya halatta a fitar da zakka waɗannan al'amura an sha maimaita su an sha maimaita su masallatayya da kafafen yada labaru da wuraren rufe wa'azozi tafsirai na ramadana duk an sha maimaita su amma sai ka rasa su ba su zuwa tafsiri ɗin da wani irin kwakwalwa da wani irin tunani suke zuwa kun gane maganar sai ga mutum sai an kusa tafiya masallaci idi wuraren da ake kaiwa masallatayya sai ga mutum sai masu karɓar zakan ma sun gama karɓa sun rufe sun tafi sai kuma mutum ya kawo tintintintin haka ne ko ba ka bane mun yi shiru ka gani an sha maimaita al'amuran nan eh ka ce me a wasu ba lokacin bane kuma magana da muka faɗa in dai ana bayar da ita lokacin da ake bayar da ita tun 27 ga wata kun gane wannan idan yin zama ta ashirin da bakwai ne in ka fitar shi wanda ka ba shi ma yana da lokacin da zai bayar shi yasa idan mutum bai samu ba idan aka tara mai ya halatta a cikin waɗanda aka ba shi ma ya ɗauka ya bayar kun gane wannan da kyau ko waɗannan al'amura an ɗora su ne mu duba lafazin da rasulun abin na abdullahi da umar ya ce ala zakari akan duk mutumin da yake namiji mai karamin karfi da mai abin nan da mara karfi mai karamin karfi da mai babban karfi mai lafiya da mara lafiya eh sai ga mutum ko makaho ne ko kuturu ne da sassafe yana bakin mobil ya tara buhuna buhuna in ka tambaye shi shi ya fitar sai ji kamar shi baya cikin wanda suke fitarwa wato buku ne ku tashi ku faɗakar da su sosai da sosai Mm. aka haifa mashi a tuba shi kenan ba ai lokacin bai wuce ba lokacin bai wuce ba ai mun gane maganar da kyau ko tsoron haka mutumin da mutumin da akwai wanda ya samu larura haka abin nan da ya samu larura da yake tambayar zai yan uwa da suka aka bashi zakka din wai yake tambaye zai fitar ko ba zai fitar ba a fitarwa kai kun fahimci wannan da kyau kuma fa ba wai wanda bashi ta subhanallahi alazim wato ana mu addini gurguwar fahimta tunda aka ce zaka fitar zaka yi kokari ne ka samu ka ga yadda zaka fitar kullun ya ji cewar yana cikin shi so yake ya bayar kada kullun ya ji ciki yana so ya saka ya ciki Allah ya ba mu samu mun fahimci wannan da kyau ko yawwa Allah ya sauwake eh fa'adalan nasu sai mutane ina nan zuwa kan shi sai mutane suka canza daga suka bar ba da cikakken sa'i suka koma suna ba da nisfu sa rabi ma'ana maimakon idan babba ne maimakon su ba da guda sai su ba da rabi idan kuma karami ne da ake auna hiso nawa so hudu hesu bayan so sau so biyu daga mutum sai ya hatara ana fitowa ne kafin zuwa masallaci kun gane wannan da ke ko idan gana da tabbas an fitan muku a gidanku shikenan na maka gidanku kullum sai da a fitan maka fice da ka yake allah ya zo waje kun gane wannan in gana da tabbas shikenan in kuma kai ne kake da gidan yanzu a mila za ke sallah ko a garinku za ke sallah ko sai bayan ya an dawo sallah idi za ka tafi gida sallah to haka sai ka fitar a nan kenan kun gane maganar ma'ana ya ci kasuwar sallah ya yi kokari ya tafi sallah a gida amma sai an fito ya sako sallah idi sannan zai tafi gida ya je bikin sallah a gida kun gane maganar sai ya dama ya san iyalan shi ko bai san su ba sai ya fitar da su a nan kenan bayan sallah sai hau mota ya tafi gida kun gane wannan da kyau eh, eh zai iya buga waya ce a fitar mana wai muna nufin cewar watakila nan ne za a tattara a tafi din shi ne amma akwai a gidan zai buga waya a fitar mana shi kenan ana bisa yin da khudri radiyallahu anhu qala كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إكت أو صاعا من زبيب hadisi daga abu sa'il al-khudri Allah ta'ala ya dade shi yace kunna nu'tiha mun kasance mana bayar da ita ita me muna bayarwa kullun kai fata ka shiga cikin masu bayarwa kada kullum ka dinga cewa kai walla masu kudin nan ba sa fitar da zakka anya mutane sun fitar da zakka ma'ana kana jin cewa ba a baka ba ko ba shi ne dalilin ki mutum yake ta ba a fitar da zakka kullum ya ji kokarin yana ji shi ma ya kokari ya ga ya fitar ne amma sai yake nema a ɗauki wannan ne ibada har abin ya gangaro zuwa almajiranci ake ganin bara ibada ce yuta abadu biya kama ana ganin in baka yi ba karatun ka ba zai albarka ba Allah ya sauke ice kunna nuti ya fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna bayarwa a zamanin ma'aikin Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi sa'al muna ba da sa'i guda ne min ta'am na abinci wannan lafazin min ta'am na abinci yana gaske cikin da ake amfani da su cewar ba lalle ba ne ya zama na dolen dole sai da bino ko kuma sha'ir kun gane maganar ko shi sa malamai suka ce mafi rinjayen abincin mutanen gari kuma kowanne gari da abin da suka fi kamar yadda wancan garin suka fi cin da bino au sa'a min tamar ko kuma sa'i guda na dabino au sa'a min sha'ir ko na ƙaramar shinkafa au sa'an min ikutin ko sa'i guda na cikwi ko abin da kuke kira wara ta nona raƙuma ba shi da ake da nona raƙuma ba kafin ku zo gudun gai da bakin suya <laughs> eh eh eh to ai shine ba ka abin da na faɗa ba ba daga na shanin ne aka dawo na wakin suya ba yawwa ana fitarwa amma kuma na ai ba shine mafi rinja abincin mutanen garin ku bai shi wara <laughs> eh eh ake kirme shi asalin iket cikwi ana yin shi ne da nonon raƙuma saboda su suna shan nonon raƙuma akwai wani aboki na abdurrahman juhani da dab da za mu taho ya gayyace mu zuwa inda raƙumansu suke a wajen madina haka wallahi al'amarin ajib sosai da sosai ya ce a kawo muku nonon raƙuma to abin ga da bai saba ba dai kiwon raƙuma komai da komai ga shi nan saboda za ga nono ne sosai ko na rakuma ko na shanu kamar yadda malam muhammad ya faɗa su za ga an sha an ƙoshi ba ga wasu suna shan nono su ya shi ƙoshi ba haka ne ko ba haka bane yawwa aw sa'an min zabib ko sa'i guda na zabibi duk ana ce yace ma ja'a muawiyatu bin abi sufyan a lokacin da zamanin mulkin muawiya na ibn abi sufyan ya zo shi muawiya ta ibn abi sufyan yana daga cikin sakatarori na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sakataren fa na rubutun wahayi waɗanda idan aya ta sauka za a ce ku kira wani in rubuta ka gusa wanda manza Allah ya amince mishi akan in Qur'ani ya sauka in rubuta ka san ba karamin mutum bane eh kun gane maganar ko mu'awiyatun kenan akarin bihi sun mamnahu lokacin mulkin mu'awiyatun bin abu sufyan waja'ati samara aka samu alkama daga ƙasar sham ana shigar da ita ina kenan madina to a zamanin mulkinsa gwamnati shayar kwata ta koma sham ne siriya kamar yadda zamanin sai na aliyu yarkwata musulunci ta koma birnin kufa aka samu wannan alkama din yan sham kenan ai kuma kuna da shinkafa yar kwakuti ko ba ka yi ba yawwa aka samu alkama yar sham qal sai ya ce ara muddan min haza ni ina ganin mudin nabi daya na wannan alkamar ya adilu muddaini yana daidai da mudin nabi biyu mudin nabi biyu yana daidai da da nau kenan sai daya kun gano wannan da kyau ko sai ya zamana yana fitar da irin wannan alkamar ta ƙasar sham sai ya ijtihadi yake ganin in aka fitar da mudin nabi biyu ya wadatar shi ne fasarar fa'adilan nasu sai mutane suka suka bari daga sa'i guda zuwa nisu sa'in suna ba da rabi saboda mudinnabi biyu shi ne rabin mudinnabi hudu wanda yake mudinnabi hudu shi ne sa'i guda mun gane wannan kun yi shiru to me matsayin abu sa'id al-khudri akan haka akan wannan ijtihadi na mu'awaitu bin abi sufyan da yake ganin mudinnabi biyu daidai yake da mudinnabi hudu kamar yadda mudinnabi daya daidai yake da mudinnabi biyu Kala abu sa'id sai abu sa'id khudri ce, amma ana amma ni ni wa kira abu sa'id khudri fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu zan gushe ba yadda na kasance nake fitarwa mudinnabi no kenan hudu haka zan haka nake fitarwa da ita wannan din ni ijtihadin sa ban ji ya kwanta min ba yadda yake mudinnabi hudu din nan ba zan dawo da shi biyu ba mun gano wannan da kyau wannan shine daidai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe mana za mu bayani akan abin da ya shafi sadaqatul fitri ma'ana zakar fiddakai ko zakar kono yaushe ake fitarwa ana, ana fara lokacin fitar da ita yana farawa ne tun daga ƙarshe-ƙarshen watan ramadana lokaci da yake zama wajibi shine lokacin da alfajiri hudu wannan kan ya zama wajibi ma'ana rana 27 28 wannan ba wajibi ne ka fitar dole a ranar amma idan aka ce maka alfijir ya huzo to wannan rana fa wajibi ce domin baka fitar ba za ta to ba za mu ce za ta fitar da kai ba amma dan za ta kira maka ruwa kun gane wannan da ke ko daga cikin manufofin wannan shine rana ce fa ranar sallah so ake kowa ya zama ne yana da walwala tun da so ake kowa ya zama ne yana da walwala ai za a fitar ne mutum ya samu ya gyara ya baka ce ya gyara ya fetse kafin a ce an dawo sallar idi da kowa zai zai samu tuwo fari sal abinci ya gyaru shi ma ya zama ya zo ya samu to kuma kaka ce sai an dawo kuma za a bashi tuwo sai zai gyara bayan da masu injina ma wasu duk sun rufe su ma sun tafi sun sallah kun gane wannan da kyau ko za ga wasu masu injina tara sallah ma ba sa buɗe yana da kyau gaskiya maganar da malamai suke cewa ana fitar da ita da wuri din yana da muhimmanci sosai da sosai tun 27 in ka fitar da ita shi wanda yake da wadatar idan ya fitar a wannan lokacin za ka ga shi wanda aka ba ya yi amfani da ita na farko dai ya zama da shi ma ya fitarwa da kanshi abin da ya rage yadda kowa yake kai dukan sallah shi ma ya kai nukan sallah to amma a ce sai lokaci ya kure kuci din nan in ka ba shi ma ya rasa yadda zai yi da shi kuma kullum waɗannan al'amura ana faɗansu su kamar yadda na faɗa ɗansu wuraren da ake rufe tafsirai kai da zara an ce watan ramadana ya zo goman karshe za a ga malamai suna ta yawan yin waɗannan batutuwa ɗin amma sai ga mutane ko dai su su saba ne kawai ba za su fitar ba sai an dawo sallah ko kuma sai dab da za a tafi shi ma yana ya sai da ita oho Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala shi gafarta mana kurakuran da muka aiwatar Allah ta'ala shi yafe mana nan za mu dasa aya da izinin Allah ta'ala darasi na gaba na rana ita za mu tashi kitabu siyam za a yi maganar ganin wata za a yi la'akari da kalanda wurin ganin wata mai matsayin kalanda wani irin tasiri za ta yi mai hukuncin mutumin da aka tsare shi shi dai ya rike an tsare shi ne a rana kaza lalle ba zai manta ba an tsare shi ne goma ga wata almuharram babu wata hanya da zai iya samu ta samun labari na ganin wata to yaushe zai kirdaji watan ramadana ne ya azumi ko kuwa ya zai yi an gane maganar mutanen da su suna dare suna zama a cikin dare wata shida su zauna a cikin rana wata shida fa ya za su yi azumin su kun gane maganar <laughs> eh <laughs> to idan suka samu fa kun je ba ku fiqh ne shi yasa kun gane maganar ko an tura ka ga zama in a can kasar ko ka samu admission zaka je can kasar karatu a sai daga je su sai sun yi wata shida suna rana sannan su wata shida kuma suna dare ga shi Allah sallama ya ce mu liru'atihi wa aftiru liru'atihi ku yi azumi idan kun ganshi to wata shida kuna rana ko wata uku kuna rana a cikin wani wata uku wannan ya shige سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب ilaik. kuma masu rubuta ayoyin alkur'ani su ya kira kuttab idan aya ta sauka zai ce a kira wani a kira wani ya rubuta sai ya ce ku sanya aya kaza a wuri kaza wannan baya hana cewar kowa ya rubuta dan kanshi ka gane ko ka rubuta naka wanda za ka karanta a gida kun bayanci ka bayanci maganar nam nam tun da sakatarorin suna da yawa a haɗa ta a kawo na wannan a kawo na wannan a haɗa shi a matsayin ƙur'ani ga shi kwafi guda shi ne ba a ba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma fara tara shi an fara mana shi yasa duk wanda kake ji suna cewa wai bid'a wai ai hada qur'ani bid'a ne ba yi a zamanin manzan Allah ba masu jin karami kawai duk jahilai ne shi ne kawai to kuma ba yi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da malamai suke kira a taslimul jadali ka sallama musu ka ce ba yi ba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su waye suka yi shi ba su habai ba su sayi na abubakar da sai na umar sayi na abubakar da sai na uthman a salam cewa ya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ko riki sunnata ko riki sunnar halifofi na shi da yi ku yi riko da sunnar halifofi waɗanda ke shirayu yanzu ga akwai sunoni guda nawa kenan amma sai mutum ya zo ya ce wai ai zamanin manzan Allah ba ai ba sai na Uthman ne wani bid'a ce muhassana bid'a cirin jahili ne bai san me ake nufi da bid'a ba bai san me yake nufi da sunna ba bai san ya zai wai wannan abin da zai nuna maka yana so ya ce maka shi ya da yana bid'ar to amma kai ma kana yi ai eh shi yasa <laughs> shi yasa ya ce to ai ba ai kaza ba kai ma kana yi ai manzan Allah masallaci bai sa fanka ba amma kun kun zo kun sa mana ya da yana bid'ar to amma kai ma kana yi Allah ya sauwaki duk jahilci ne wannan